daidai da 23 ga watan August shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah Madaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. in ba manta ba muna ƙarƙashin littafi na arba'in farkon littafin ya ce kitabul alfaz min al'adabi wa gairiha wannan littafi zai yi bayani akan wasu lafuzza lafazi da ya kamata mutum ya zama yana da ladabi wajen furta su da kuma wasu daga cikin lafuzza wanda furta su babu ladabi a ciki kuna fahimtar wannan wai za a zauna a karantar da kai me ya kamata ka faɗi wanda yake da alaƙa da haƙƙin mahalicinka sannan wasu lafuzza ne bai halatta ka faɗe su ba da suke da alaƙa da haƙƙin annabinka sannan akwai lafuzzan da bai kamata ka furta su ba da suke da alaƙa da haƙƙin iyayenka malamanka shugabanninka hatta iko iko abokai ko aminan juna akwai lafuzzan da bai kamata ku raga amfani da su a tsakankaninku ba ina fatan kuna fahimtar wannan to amma a cikin wannan littafi mala ya ɗan tsakuro wasu ‘yan abubuwa ne ‘yan kaɗan ba masu yawa ba to amma da jin sunan littafin kaɗai da irin babu bakan da ke ciki to ina fatan ya gyattawa musulmi zamansu su shiga cikin tetayinsu in za ka yi magana ka auna in maganan nan alheri in ku ba alheri ba ne ka batta ina fatan mun gano wannan da kyau zazi yake cewa zinil kaula in hawalta madaha muhammadin fi kulli kaulin mustahilun wa ja'izu ya ce ka auna magana a lokacin da kake nufin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin a kowace irin lafazi mutum zai faɗi to akwai maganan da wannan maganan mai yiwuwa ce akwai kuma wace ba mai yiwuwa ba ce ina fatan mun gane akwai maganan da ya halatta ka faɗi ga haƙƙin annabi akwai kuma maganan da bai halatta ka faɗi a haƙƙin shi ba ko da kalma ce ta yabo kuna fahimtar wannan domin in ka faɗi zai zama matsala kamar babin farko a nan da za mu shiga babun nahi an sabbit dahar babin da zai bayani akan shari'a ta hana zagin zamani mun fahimci wannan da kyau ko ka ce wannan zamani kaza kaza kaza an hana wannan kaga ta maganan da zaka faɗi sai an gaya maka shi sai ya ce ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani zance da mutum zai furta face gaba gare shi akwai raqibun atid suna nan suna bin dikin dikin ɗin abin da kake faɗi suna kattabawa shi sa ka rika lissafi kar ka samu daman magana kawai ka sheka a guje ka hude fage kai ta surutu kai hankali kuma in za ka faɗi maganan to ka faɗi daidai wa iza qultum fa'adilu Allah ya sa mu dace حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل annabi ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce hadisi kudusi ni ibnu adam ni ibnu adama dan adam yana cutar da ni dan adam yana cuta ne in ji Allah wani irin abu kake faɗi ya kai ɗan adam hadda mahalicinka ke kawo kuka a kanka cewa kana cutar da shi sai Allah ya ce ya subbu dahar ɗan adam yana zagin zamani wa ana daharu ni kuma ni ne zamanin Allah ya ce ɗan adam yana zagin zamani ni kuma ni ne zamanin ma'ana wannan shine ɗan adam yana furta maganan da bai kamata ya furta a matsayin shi na bawan Allah ba sannan cewa Allah da ya ce wa ana dahar bai daga cikin sunayen Allah daharu amma da kanshi sai ya fassara me yake nufi da wa'anar dahar sai ce biyadi al'amur al'amuran da ke faruwa har ɗan adam ke kuka da su ai a hannuna suke ƙila ba maki garin ne zafin shi ya hau sai zafin ya ma ɗan adam yawa sai ya magana waye sako zafin idan kai tir da wannan yanayi na zafi ka yi tar da aikin wa in yanayin sanyi ne ya zaye tsanani har kake ganin bai ma ba kai tar da shi wane ne ya sako sanyin kana tar da aikin wa haka in lokacin damina ne haka in yanayin abin da ake cewa garin ya zafi ne kuɗi sun yi wahalan samu garin ya yi ɗaurin daiman mint ko to duk irin waɗannan abubuwa ɗan adam in zai magana sai magana da lafazi na ladabi kuma ya lura wane ne yake wannan aikin kuna fahimtar wannan to Allah madaukin sarki yana sama da kai sai ya karantar da kai irin kalamai da lafuzza da ya kamata ka furta to haka abin yake saukowa kasa kasa mala'iku wani irin kalmomi ya kamata ka faɗi a kansu annabawa da manzanni malamai da iyaye yayyi da sirkai haka abin zai ta tafiya fa gwargwadon ladabinka da biyayyanka gwargwadon irin kalmomin bakinka kuma ita ɗa'a da kake ganinta ko ita ke kai mutum darajan da aikin shi bai kai shi kun ga hutsewa da rashin biyayya ko shi ke kai mutum ƙasƙancin da bai zaci zai samu kanshi a wajen ba to irin waɗannan kalmomi kalmomi ne na hutse ma Allah shi shine yace yu'dhin ibn adam kalmomi ne na rashin ladabi kalmomi ne na rashin biyayya ga Allah to ko Allah maɗaukin sarki na fushi da mai faɗin su kowane ne shi sai Allah ya ce uqallibul laila wan nahar ni ke jujjuya dare da rana dare da yini domin rana daban yini daban yini shine kishiyan dare rana kishiyar wata kuna fahimtar wannan da kyau to shine sai Allah madaukin sarki ya ce duk abin da kaga ya faru cikin dare Allah ne ya hukunta ya kaddara faruwan shi abin da kuma ya faru da yini shi ma wannan ƙaddarawa ne da hukuntawa da tsari irin na Allah ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi al-imamul bukhari ya fitar da shi a littafi na 65 kitabu tafsir a sura ta 45 suratul jasiya tafsirin babi na farko wa ma yuhlikuna الدهر dahar kafirai sun yi wani irin karambani suka ce aina mutu wa na haya kun gan mu nan haka za mu ta rayuwa idan zamani ya tsawo sai mu mutu ‘ya'yan da muka haifa su taso su maye gurbinmu su ma tsawon zamani su mutu ‘ya'yansu su taso su maye gurbinsu haka za a yi ta duniya a yi ta duniya ba maganan tashin alkiyama duk barazana ne da homa ba wani abin da zai faru ai zamani ne kawai in ya gurshe ka bai cafke ka a daidai ba sai ka mutu shine annabi da ya zo fassara wannan aya sai ce faɗin wannan kalma to ne ga Allah kun gano wannan da kyau ku kamar yadda kafirai suke cewa Allah madaukin sarki yana da ɗa wannan ma kalma ce ta zagin Allah domin kafirai sun ce isa ɗan maryam ɗa ne na Allah ya ce kaburat kalimatan ta min afwahihim wannan kalman da ke fitowa a bakinsu ta girmama in ya ƙolo na illa kazi ba ƙarya suke faɗi Allah bai da ɗa su waɗannan kafirai da suke cewa Allah na da ɗa sun sha bamban wajen ibarorin da suke amfani da shi akan Allah wasu na cewa ittakhadha Allah ya rike ɗan wani ya maida nashi ittakhadha Allahu walada wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada suka ce Allah mai rahama ya rike ɗa wannan shine ɗaukan ɗan wani kame da naka ma'ana isa ɗa ne na maryam sai ya zama Allah ya mai da ɗan ya zama nashi Allah ce wannan muguwar magana ne ta kada samawatu ya tafattar na minhu watan shakkul ard wata khirrul jibalu hadda an da'aular rahmanu walada shi yasa ma Allah ya ce sun yi da'awa akwai waɗanda suke ce a waladallahu Allah ne da kanshi ya haihu yadda kake haihuwa tsakanin kai da matarka to haka waladallahu sai Allah ce wa innahum kadibuna. ƙarya suke yi jama'a ka'ida makaryaci fa ba barin shi ya sarara ana ƙaryata shi ne kai tsaye kuna fahimtar wannan da kyau ku ku daina kallon suwani sun koma suna furta kalmomi na ƙarya za a yi magana kan ƙarerayinsu ku rika cewa ai a bari za su gyara a'a ai waɗannan ma da suke zagin ai kaza ai in aka bar su suwa za su gyara ai duk ɗaya suke jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan kalmar Allah madaukin sarki ce ɗan adam ya zage shi ya ce yana da ɗa to waɗannan kiristoci ne masu zagin Allah da cewa yana da ɗa su kansu yahudawa sun zagi Allah sun ce Allah yana da ɗa ƙarara suka ce Allah madaukakin sarki ya riƙe uzairu a matsayin ɗa waƙalatul yahudu uzairu nibnullah yahudawa suka ce ai uzairu ɗa ne na Allah Waƙalatin qalatin nasara al-masih ibn kiristoci suka ce Isa dan Maryam shi ma dan Allah ne sai ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu kwaikwayon maganan kafirai ne mushrikai tun na dauri to su kuma sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah, jama'a babu wanda ya tsarkake ya tsabtace Allah daga waɗannan ƙazantu sai musulmi musulmi ne kaɗai aka samu bai faɗin irin waɗannan kalmomi na ɓatanci da cin mutunci ga Allah amma duk wani wanda yake bin wani addini shin kirista ne shi ba yahudi ne shi ba magujan arne ne shi ko sabi'awa ne masu bautan mala'iku duk waɗannan sun yi da'awan ɗa ga Allah musulmi ne kaɗai bai yi da'awan wannan ba sai dai a cikin ƙyanƙyasan yahudawa da suka yi tarbiyya a cikin musulmi akwai waɗanda suke sanya ma Allah maɗaukin sarki abokin tarayya wanda wannan abokin tarayyan ya tabbata a cikin irin maganganun da suke faɗa wanda waɗannan maganganu ba wani dalilin ya su da ɓoye su a ce ba faɗe su bayan an faɗa cin da an faɗa sai a bar su a faɗi masu faɗin maganar su kuma sai a umarce su da cewa su tuba mun gano wannan da kyau ko kuma su fito su bayyana tuban su ƙarara Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya ja kunnun mutane ya ce kakku ce akwai abin bauta guda biyu mun gano wannan da kyau ku kakku saki abin bauta abin bauta ne ƙwaya ɗaya tallin tal kuma Allah maɗaukin sarki ce lauka na fihi ma'alihatun illallah da akwai abin bauta guda biyu a bayan ƙasa wanda ba Allah ba sai ce ta ya ce da sama da ƙasa gaba ɗaya sun watsi mun gano wannan da kyau ko abin bauta ƙwaya ɗaya ne to ana nan sai Allah maɗaukin sarki sai ya saukar da aya cewa shi Allah maɗaukakin sarki lam yalid wa lam yulad bai haihu ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakullahu kufuwan ahad sannan Allah maɗaukin sarki bai da wani tamka wani sa'a kowane ne shi wannan sa'an Allah bai da wannan kuna fahimtar wannan da kyau ku ana na a ƙasar nan sai aka samu wani da ake cewa malami ne ko ma har ya taka matakin shehunta abin da ake faɗi sai zo yake yaban wani mutum yake cewa ba don kunyan sarkinsa ba ya sanyo aljanna gaba a shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai abun bai gagare shi ba kawai kunyan Allah yake ji amma in ba haka ba da zai taso aljanna a gaba kamar yadda mahauci ke taso saniya tun anan duniya a shige ta kawai ba fargaba ya ce don girman abdulkadiri ku ji wannan keta alfarman Allah ne ko ba ketawa ba ne aljannan nan ta Allah ce ikon shi ne mallakan shi ne annabin rahama ya zaunar da sahabbai yana cewa aikin ku tsura ba zai kai ku aljanna ba sai da rahamar Allah suka ce hadda kai ya farin jaka da ya ce har ni sai in Allah ya lullube ni da rahaman shi amma ga wani wanda Allah maɗaukin sarki ya yi shi daga majina ana cewa wai kunyan Allah kawai yake ji kenan wanda kunyan shi kake ji ba fa wani abu ya fi ka ba mun gane ko to wannan ne kuma bai kai ko ina ba sai ya dan ƙara gaba ya dan ƙara fitar da wani magana yake cewa shekara ya zo na gida nasa wata ta zo na gida nasa mako ya zo na gida nasa ka'aba ta zo na gida nasa ta kewaye abdulkadiri dawa makasudin shekara da wata da mako duk an kawo su ne ciko cewa duk waɗannan abubuwan ba su ne dahar ba ba su ne zamani ba to suna yin ibada ne ga abdulkadiri kaba ana zuwa a yi tsawafi saboda bauta ga Allah duk ku gama tsawafin da kuke yi wa kuke ma kenan kuna ma abdulkadir ne wannan maganan abin da take nuni a kai kenan ya ci gaba da cewa ƙashin kaza da an ka dafe ta tashi gaban shi nan ta ɗafe gare shi maɗan faran masana wai kaza ne aka dafa aka cinye tsokan aka taune kasusuwan da ya bigi kashin kawai sai kazan ta tashi ana son akwai kwaikwayi magana annabi ibrahim da ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu qala awalam tu'min yace baka imani ba ne, ibrahim yace bala walakin liyatma'inna qalbi na yadda so nake zuciya na ta ƙara nasuwa sai aka ce fa khuz arba'atan min at-tayr surhunna ilayk summa du'hunna ka sa'aya mun gano wannan da kyau ko karkasa yayi gaba daya sai kira shi ga sai suka hadi kai kai ne nan kuma tafsiri ake jama'a mun gano wannan da kyau ko to kun ga anan an ɗauki aikin Allah na me yuhuyi wa yumit ana ɗauko siffofi na Allah ana ɗora ma wasu bayi shi. wanda wannan bai dace ba bai tsaya nan ba sai ya ƙara gaba a inda yake cewa kaɗai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina, kaɗai yake bai kamata sa ba, wani ne kaɗai yake bai kamata sa ba? Kaɗai yake bai kamata sa ba, ƙul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa yulad. walam yakul lahu kufuwan ahad wane ne bai da kufu'i ba Allah bane Allah ne bai da kufu'i bai da sa'a bai da tamka bai da wanda ya kama da shi kadai yake bai kama tasa ba wali yake shehu ko a ina wannan fa da Hausa aka yi aka danganta ma Allah wannan wannan shi ya fara shimfiɗa da sharan fage na bayyana ma al'umma yadda za su keta alfarman Allah ana nan sai ga yara sun taso cin da an karantar da su haka cewa wai ai akwai mutanen da ai baka ma san ba ku ba wane da su wane su ne alloli aka taho aka taho sai ga yaro ya sa siyana yana bugawa yana cin mutuncin Allah kuma ba abin da ya faru saboda ba san martaban Allah ba wannan ba wani abu ne wanda ba ku sani ba sai dai kawai a tana mu mutane kuma kun ga wannan abin Allah ba za a daina faɗin shi ba nan da tashin alkiyama ko sun tuba sai an ci gaba da buga misali ba akwai kiristoci da yahuda da suka musulunta ba an cire ayoyin da ke magana akan cikin alkur'ani wani zai ce to ai malacin da dai yanzu wannan abin da an gane ba daidai bane ku ku daina magana kai tauhidin a cikin yaqutatul farida suke cewa wa ainuhu ainul aini fafham isharati shi din to shi din shine ka fahimci isharin da nake maka mai littafin addurratul kharida sharhi na al farida da yazo kan wannan baitin sai ce fa ainuhu ainul aini Abin da ake nufi sai ce law kushifa an haqiqatul wali da za a zo ai bayani dalla dalla haƙiƙan waye wali azib ai zibe dan bayani yanda yake la'ubida. ya ce da an sunkuya wajen bauta ma waliyi silahihi min ausafil al'ubudiyya saboda shi waliyi bai da siffofin bauta ga Allah shi ba bawa ba ne littisafihi bi ausafin rububiyya saboda shi waliyi siffofin Allah yake da su baki ɗaya kuna gano wannan da kyau to kenan in wancan ya ce kadai yake bai kamata sa ba ce kashin kaza da an ka dafe yace ka'aba ta zo na gida nasa ta kewaye abdulkadiri wannan fa bangare ne kwaya ɗaya daga cikin bangarorin tabar gazan inda za a ɗauko littattafansa a karanta Allah ya rike baki za ka yi ce musulmi zai iya faɗin wannan magana? Mun gano wannan da kyau ko? zai iya faɗin wannan magana to sai ga waɗannan yaran sun zo suna faɗin abin da ma ya fi wannan da hausa ƙarara domin su ɓata tarbiyyar 'ya'yan musulmi don su ne suke sauran irin waɗannan kaɗe-kaɗen shi yasa zan ɗana muku ƙwaya biyu da aka saba ji ku ji duk da kaɗe-kaɗen da suke wannan mu ba shine mahallin shahidinmu ba mahallin shahidin shine me suka faɗa tare da an faɗa a baya yanzu ma za a faɗi saboda kalmomi ne na cutar da Allah waɗannan kalmomi suna haifar da bala'i a ƙasa suna haifar da rashin zaman lafiya suna kawo talauci da yaƙe-yaƙe da cututtuka a ƙasa waɗannan kalmomin kuna fahimtar wannan da kyau ko ci. ba bara tsaya a sharhi wai shi barhama yake so kuma shi ya halice shi kuma ba zai ki faɗi ba barhaman nan waye ba ce nake ibrahim yas ba ne kun fahimci wannan da kyau ko ba shi ba ne wanda ya zo tukutukur ɗin nan jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko za mu zo mai tarihin zuwan shi zariya me yasa sarkin zazzau na wancan lokacin bai ba shi izinin shiga cikin gari ba aka ba shi ɗan maraƙi ya sauka a nan cikin zariya duk sai mun yi wannan tarihin ina fatan mun gano wannan da kyau sannan za mu zo da littattafan da ya rubuta shi da kanshi kuna fahimtar wannan da kyau ko sai a karanta a ci ko da diwa ne a gabato da ita kadai za ka ji ko menene bari ku taɓa ku ci gaba da jin wannan zinjikin abin da yake faɗi

kenan ƙarara kun ji da kunnunku wai duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba kuna fahimtar wannan ku ji wannan magana don Allah jama'a bauta in ba shehu kama ba to ba za ka haye ba don shi ya halice shi wannan ya yi ta ana ganin ya yi ta ɓargaza ko ana gani ya wuce gona da iri ko to shi wanda ya girme shi kuma ya zo don waɗannan waƙoƙin sun fi ɗari fa yanzu haka ku daina jin wai ɗaya biyu uku da kuke ji sun fi ɗari kuma yi suke har yanzu kuma shahunnan suna jin su me bambancin wannan da kirista mun gano wannan ɗaya daga cikin matasan malaman garin nan ya je karkarinsu yana noma sai fada na wannan garin ya zo ya same shi zai wuce sai gan shi yana noma ya ɗauka noman kawai ya iya sai ya tsaya wai zai mai wa'azi irin bushara da suke yi da ya wa'azi ya wa'azi sai shi wannan malami sai ce fasto ina da tambaya ya ce to menene tambayan kan ya ce kuna cewa annabi isa ɗan Allah ne ya ce eh yace kuma kuna cewa kuma ƴaƴan Allah ne yace kwarai sai ce to annabi Isa dan Allah ne shine babban ko yace eh kai kuma kan dan Allah ne karamin yace eh kuma kun ce annabi Isa Allah ne ce kwarai da gaske sai ce to yanzu kai kanin Allah ne kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko in dai annabi Isa dan Allah ne kai ma dan Allah ne to kuma ya girme ka ai duk wanda ya girme wani shine wa wanda aka girma su masu sunan shi wa kuma ce wancan na saman da ya girman Allah ne yanzu shi wannan na ƙasan kanin waye in wancan ɗa ne na Allah kuma ya zama Allah wannan shi ma kanin an ce ɗa ne na Allah to shi ma ya zama mai kenan haƙida ne na wahadatul wujud fa ita ce wannan haƙidan na cewa barhama shi ya halitte kuma duk bauta in ba shewa kawa ba ba za ka haye ba kiristanci ake neman a mai da mutane ita ce dalilin da kuke jin shehunan nan suna cewa da ka zaɓi musulmi gara ka zaɓi kafiri ku je ku zaunar da su ku ce su rantse da Allah su yi alola tsakaninsu da Allah ba su makros jada. ku daina yadda da wai mutum ya zo maka falfa yawa ne ne wallahi al'azim ku je ku binciki mutanen nan saboda orientalist ba abin da ba za su iya yi ba wallahi al'adin ba abin da ba za su iya yi ba ko kun san mai tatsina marwa mai tatsina bai taɓa sallah ba kun san kirista ne kun san daga vatican aka turo shi ya zo yana karantar da allo yana karantar da qur'ani mahaddaci yana abubuwa nan kuwa ɓanna ya zo ya haifar wa musulmi kuna fahimtar wannan da kyau ko kowa ya san wannan waɗannan ma shehunan da suke jin wannan ɓannan yana faruwa wallahi ni ina da tuhuma a kansu ku je ku bincike ku je ku bincika ku tabbatar da menene a ƙasa wannan maganin bai kamata a batta ba kar mu zama wawaye kawai don goyon baya don wani ne ke tare da mu shi kuma wani muna jin haushin shi yanzu Allah ma kana jin haushi ne kana jin haushin Allah da ake danganta mai wannan maganar ana cewa wai wani shi ya halittan yanzu in kana ƙaunan barhama aka faɗa haka gare shi tsakani da Allah za ka bar wannan maganar ta ci gaba an ɗauki muƙamin allantaka an bashi kuma duk ibada in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba yanzu kuɗin nan da kuke maulidin barhama ashe allanku ne bauta mai kuke yi duk wanda ka ganshi da hoton barhama a motan shi yana ɗani wannan yana nuni akan cewa barhama yake bauta ma saboda abin da suka faɗi kuma kun ja baki kun yi shiru sai mun yi magana ne sai a ce mun cika zabafawa ba mu san a zauna lafiya ana zagin Allah ne a zauna lafiya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to bari ku ji wani takadarin shi kuma Kai zaba, kai huwar ka ƙarya. شكوك كيف بارك ورك كريان ولم يولد نجشي مبرام شكوك كيف بارك ورك كريان ولم يولد نجشي مبرام ومن جديد يا شاعر كرتي cikin daji shi ya tafi shaho sa ta tsaya kaji ya ajinsa ba zai ɗau bushiya ba to kaji rabana guda ne ai mu dukan mu hoto ne ciwo baka कुछ निंदा bara sharhi kafin a ci gaba wai duk annabawa da manzanni shehu ne ya aiko su yanzu annabi Muhammadu wa ya aiko shi barhama kuma wai barhama ne ya kwaɓa halittan shi ya sanya mai rai don ya gane shi ɗaya ne Shi lam yalid wa lam wai shehu ne take nuna wai kai da Allah lam yalid wa lam yulad jama'a wannan gashi karar da Hausa ne fa daga ƙarshe ya faɗi sunan shi da lamban wayan shi da garinsu duk da kallo waɗannan abubuwan jama'a wannan da da hausa aka yi ballantana ce da larabci ne wannan larabcin sufaye ne ba kwa ganewa shi ma wannan hausan hausan ta sufaye ne da ba a gane menene suke faɗi da wani dalili ne zaka bar kanka a cikin gayyen mutane masu irin wannan sharkar ta wani dalili dole ne sai ka ci gaba da rajista da wannan muguwar tafiyar ana zagin Allah ana faɗin waɗannan maganganun kuma duk waɗannan maganganun da ake faɗi bari wannan fa waƙan nan gaba ɗayanta minti tara ce minti uku da sakon talatin ka yanzu za a zo a gaba za a ƙara sa maka wani wannan maganan da suka faɗa da aka samu wani daga cikinsu ya mai da martani shi ma wanda ya mai da martanin uban shi fa shi ma abin da yake faɗi kenan shi ne muka karanta maganar shi a baya kan kumanta uban shi mahaifi shi ne ya faɗi wancan maganar kun gano wannan da kyau ko shi ya faɗe ta cewa abdulkadiri lambe menene kai kaɗai kaɗai yake bai kamata sa ba su suka fara buɗe shirkan amma da yake ta haɗo su a wani waje can sai buɗo masu wuta cewa wannan ba daidai ba ne sai su kuma masu goyon bayan wannan su ma suka buɗo mai wuta inda ya gane cewa manyan nan duk da ake cewa wai aiwa shewa ƙarya yake yi duk maganinsu ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau bari ka ɗan ji maganin da ya faɗi game da waɗannan ɗin da kuma maganin da su kuma so koma suka yi mai raddi suna tabbatar da a bar su akan abunsu barkaci da Allah ya zaba muku wannan dariƙa ku goma sha biyar yanzu ga shi zan ba muku ita da zinadi na gun shehu mahaifi na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da uku yau da zinadi da gun shehu sa shehu mulka kun shehu ka shehu ni'ima kun shehu shehu sulaimanul ainihi kun shehu ka shehu malimu kun shehu ka shehu babilu kun shehu ka shehu mutarul jihu kun shehu ka shehu akhyaru ahl kun shehu ka shehu muhammadul wafa kun shehu ka shehu alil wafa kun shehu ka shehu abul abbas al marsi kun shehu ka shehu abul hasan shazali kun shehu ka shehu abul najib suhrawardi kun shehu ka shehu ali ibn al-hiti gun shehunsa shehu abdulkadir jilani shehu junaidu gun shehu sa shehu shibali gun shehu sa shar shehu shambaki gun shehu sa shehu kakisu gun shehu shehu sa shehu sariyu sikidi gun shehu sa shehu aruful karhi gun shehu sa shehu dawud ba'in dawud dai gun shehu sa shehu habibul ajali gun shehu sa shehu hasanul bakri shehu sa babu ilmin rasul wa madinatu ba'in al-imam ali ibn abi talib gun shehu sa shehun duka annabin kowa da kowa manzon Allah kun jibrilu kun ubangiji rabbul izzati wal jalali kun zan muku talkini da isnadi na musalsali wanda ina yi muku albishir da wannan isnadi musalsali wasu tsofaffin ba su da shi ulaika abai ni bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u isnadi muttasili wanda din na faɗa muku anan sikatun an sikatin shaihun ne an shaihin waliyun an waliyin kabirun an kabirun min ladunni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina muku murna duk waliyan Allah ɗaya ne kuma duk inda kuka zikiri ku shiga in dai halala za a yi sigifari ya yi salati kan ku ci wani wali in kuka ci wani wali wanda kuke san aikin banza kuke domin in annabta ta manzan Allah ta cika ba sai an yadda da annabin kirista da suke cewa Allah uku ne wannan bai kore girman annabi Isa ba bai kore makamin annabi Musa ba da abin da Yahudu suke tsira annabtan manzon Allah ba za ta cika ba sai ka yarda da waɗancan in ka kafirta da ɗayansu ka kafirta da shi shi ma duk wani tawili da mai tawili ce muku gidan mu akwai komai gidan mu ba a zuwa bara ga mai shehin bai kai manzon Allah ba amma a gidan manzon Allah ana zuwa bara gidan Annabi Isa gidan Annabi Musa gidan Annabi Ibrahim gidan Annabi Musa gidan Annabi Ilyas gidan Annabi Yahya gidan dukkan annabawa sai ka je bara in ka kafirta da ɗaya annabi bai karbi ka ba wannan tawulin na banza ne na jahilci ne ku gaya masu faɗarsa su nemo magana ilimi babu wata hujja kana son wani wali ka ci wani ko kana wata ɗariƙa ka ci wata ko ka ce in an shiga zikirin wani an fita daga taka na gaba na Allah ba in zikirin Allah ne Allah ɗaya ne kuma kai Allah bai aiko ka ba bai aiko shehin ka ba manzon na aka aiko shi kuma ya ce za mu rakin bil ya da jama'a inda kuka gana a cikin ku shiga in ji manzon na wa aka aiko kai ko shi ka wa mu bi ko kai ko manzon na. duk mutumin da ya zo da magana sabanin ta manzon Allah a bar juyarwa ce a bayyarwa ce a bar tashiwa ce a bar makawa ce a garu ce kowaye in mutum yana da hujjar da ta ce ana zikiri ka ki shiga in ka shiga Allah ya fushi da kai ɗari ka ta warware ko in ka nemi albarkar wani wali ka rasa albarkar ta wali ya ba mu hujja in ya isa kowa wannan ilhama ce ta iblis ilhama ce ta shaidan ilhama ce ta jahilci da ba mai iya fito da ita ilimi kowa kuma a bayyana muke maganar inda mai hujja ya mayar mana sau da haka muna muku taya ku murna kun shigo ɗarikar da ba gaba ba ya ba tsangwamar waliyayi ɗarikar da ba siyasa cikin tabarin can ƙuri'a ba zabarin mabiya ba ƙoƙarin danniya ba babu babu babu butulci lokaci ya yi da dole mu mayar magana dan shirin da nake wasu suna da tan ƙoransu nake a ga musu ba ba su zo filin ba tuko ba ki ma musu ji tsoron kuwa balle ni da aka yi shahadi da kakanni na kakanni na suna garin nan tun shehu tijjani bai tun ba a yi shehu tijjani ba kuke hidimar addini a garin nan baki ma suka gagare ku kuka hasa yadda za ku da baki kuke raba ku da yayayen ku kuma yanzu mun za ku nike shi ne wannan ita ce hanyar gaskiya kuma ku bi hanyar gaskiya dan gaskiya ina muku albishir Allah ya zaɓa muku hanyar da ita ce ta gaskiya ku yi riko da ita kuma lokaci ya yi da in wannan abin ya ci gaba zan ware in ja daga kira ga kadiriya ita kadai idan abin ya kai ga haka sai a raba garin da duk wanda za a raba a raba shi domin karar da muke ba tsoro muke na wani ba kar ma su dinga ɗauka masu cewa bu zabarin kur jama'ar su muke yanzu masu taɓa su sun fi tara jama'a da taɓa su yanzu aka fi tara jama'a kuma ko ba komai mun gode Allah dan yanzu bayan wannan rabewar ma a zo ana cewa shehi da shi ya halicce ni shi nake bautawa shi yake arzuta ni wanda bai bauta masa ba zai kai labari duk munafikan da ake cewa malamai ba mutum ɗaya da ya tari akan wannan shirkar da ake ai ko dan wannan araba gari la ilaha muhammadu rasulullah na muku ijaza da isnadi muttasili ku kama ya lala is ta tahmidi takbiri takdisi tsoron Allah imtisali ijtilabi kadirar ɗaƙaci wannan shine ɗariƙar ƙadiriya ku san waliyai ga baki ɗaya kan kuraba su duk inda ake ambatan Allah ku shiga ayi da ku wanda duk ya faɗi sabanin wannan dajjali ne kazzabi ne makaryaci ne ba da hujja da zai kare wannan son zuciyar da ita Salamu alaikum warahmatullahi mun gode ma Allah inna Allah ya dafi wa alal lazina amanu kura ta ci kura mu ina ruwanmu mun gano wannan da kyau ko yanzu misali su da kansu bannan ta koma tana su kanta da kanta su da kansu suna ce mu junan su kazzafi dajjali yace duk wannan kimman shirkan da ake waɗannan da ake waɗannan shehunai mushrikai zindikai da ake ce ma shehunai ba wanda ya tari akan wannan shirkan ƙarara iyakan fa maganin da ya ɗan kenan amma ba su bar shi ba kuma shi ma a gidansu sun yi gadon shirkan mun gano wannan da kyau ko sun gado abin su tsaf suna yi amma kuma cinda yanzu abin ya koma haka ne to sai aka komo mun gano wannan da kyau ko suna ma junan kan wannan wani abu ne ya haɗa su ba abin da ya dame mu amma dai kura ta ci kura kuma ya ce eh, ɗariƙan da babu siyasa cikinta babu cewa jonathan ya fi shekaru a ciki domin shi wani ɗan ƙadiriya ne kuma waɗancan masu cewa barhama allah ne 'yan tijjaniya ne duk ɗan tijjaniya a bisa wannan abin da shehunansu suka tabbatar yana yin sujada ne da sallah da azumi da zakawa yake ma barhama yake ma mu haman nan ba cikin mu yake ba yana cikin ku ne kuma shi abin da aka faɗa kuma wannan ku suka shiru da sai su kwashe watan azumi gaba ɗaya suna tsine ma wannan mutum albarka to amma wannan maganan da wannan ya faɗa sai yin tijaniyan ba su bar shi ba sai suka yi raddi bari ku ci ni ban taɓa shehu abu qadir ba dan na san jikan manzon Allah ne ban taɓa dan fodiyo ba dan na san salihi ne amma na ce ni warki ne daidai nake da babanka Shi ne yake da riga ta irin tawa kuma rigar ubanka ce a jikina daidai nake da shi to zan saba ubanka da rubutun da i a baya da kuma abin da kai ma kake yi Don mu gane suwa suka haifar da barna a cikin doron ƙasa a musulunci shekarar ku sittin ba biyu kuna haɗa mata da maza yarinya da mata taɓa sanin namiji ba a filin kansu ake bata ta da tarbiyyar da ubanka igina akan su kan mulidin manzon Allah ubanka ishe shekara hamsin da wani abu ba a taɓa maulidin manzan Allah gidan da Kabara ba amma shekarar ku hamsin da tako kuna kaɗa ganda kuna kaɗa kalangu kuna haɗa mata da maza kuna tafiya ziyara ta waliyin Allah duk wanda ice kuma shawul qadir rabiu san aka haife shi ƙarya yake yi in kuma yana da rubutun da ya tabbatar ya kawo a ramadana aka haife shi saboda tasisar maulidin manzan Allah cewa ma tijani ya zo da maulidin manzan Allah to ya za a soki a jin taron maulidin Allah ba a kirkiro wani a cikin shawul qadir to haka ce gada. da haka in an ce ya gaya shi jani magana ko wasu manganu suna yawo ya yi magana da yanzu ne hau ɗin kwarjallan halara Allah zai hau kansa don kowane kare doki a yanzu ke zama ya saka shi bai taba shi wata ba ruwa na da shi da rigimarsa da yin izala ni ma ba ruwa na da shi, ni kai na ba ruwa da yin izala wasu suna ganin girma na Dan suna gaita ta a cikin al'amuransu kuma suna girmama ni wani abu ne wannan can daban amma yanzu ya shigo rigar shehu tijjani ita ta sa ba zan da girman ubansa ba domin na san kashin gindin shehu tijjani ya fi nasiru kabar da dare a saha a tashi jama ba su da cin karo da annan muhammadu ko me yankan farcen manzan Allah ya fi su daraja ballanta na Albeki saboda haka lokaci ya riga ya zo su fa suka yi kam il fasadi fi tafdilil sadlu qabri sun manta gidansu akwai mikin karyata manzan Allah sun manta sun mutu da karyata hadisin manzan Allah akan cewa sadalu ta fi kabalu kuma har sun kashe rai sun tafi haka har suna da abin da za su ce a ware dingar zancen za a ware a kira ka kadiriya a je a ware a kira ka kadiriya su waye gatan naku su waye sitiran naku su waye garkuwa addinin musulunci a yau ba ku da kowa sai fajirai saboda haka in uwa wajibi su gyara lafazai da ake yi na magana tarbiyatul askaru domin akan da shi bayan ke rubutu na ayi bayyana da sirrin Allah ga wanda duk ike ya za a yi ɗauki a yi sirri a faɗi irin wayannan abubuwan wannan ba daidai ba bane ji shi ba ba na cewa wannan abun da aka faɗi fa ba ne. bayyana sirrin Allah ne a dina kwalla fa wancan da ya raddi shi ko ana zagin uban shi kun gano wannan da kyau ko cewa sun manta gidansu sun mutu da mikin ƙaryata hadisin manzon Allah kaga shikenan sun raba waɗannan na ƙaryata annabi waɗannan na zagin Allah kun gano wannan da kyau ko kaliro waɗannan abubuwan kuma wai sai a ce wai kar a faɗa in an faɗa ka kafarta wani tun da muke magana kun ji mun kafarta wani mun dai ba da labarin abin da aka ce ne da abin da aka yi kuma da maganan menene wancan mai magana na farko ya faɗa ya ce kakannin shi na garin nan tun kafin a haifi shehu tijjani iyaka maganin da ya faɗi fakin amma aka ce kashin gindin sheik ahmad tijjani ya fi baban wancan me ya kawo a kwatanta mutum da kashi kallai irin waɗannan abubuwan kuma wai yanzu ne hau na halara wai za ta kama shi wai kare da doki ma duk za su hau kan shi yanzu wai bai taɓa shehu jani ba yanzu misali ya ce kawai kakannin shi na garin nan suna jihadi tun kafin haihuwar tijjani ya kai a mai wannan raddin amma ga zindiƙai na cewa lam yalid wa lam yulad haihuwan shi ƙarya ne bai haihu ba kaza kaza wannan bai kai a masa raddi ba jama'a kuna kallon wannan abun ko wallahi ka bari ka mutu akan wannan kazantan billahi allazi za ka rena kanka za gane Allah ba abun wasan ka bane ka bari ka mutu kana yi ni ban maka ma addan ka bari ka mutu don ubanka kana wannan abun ka fahimci wannan ka mutu kana yi an gaya maka ka bari ka ji inda za ka yi ka ni ubana ka mutu ka bi uban naka a hakan ka ga yadda Allah zai da kai mu gadin gidanmu ne ku mutu akan wannan abin ka gani ko ka ce baka yi da wannan ba ba kana cikin gayyan ba magana ya ƙare. ayarin boss ne za ta fada cikin gada aka ce fito kana cewa to an ba ni ne direba ba ba kana ciki ba za ku fada tare tunda kana ciki billahi lazi ba ma ciki kuma kowa yake ciki je ta zama ka je da shi Allah ya taimake ka tun baka mutu ba ka abin da yake faɗi tun ana faɗi da larabci muna karanta tun da kai jahili ne kana ana ce maka ƙarya ne gashi ana faɗi da Hausa ko wannan ma dai baka jin wannan Hausan ne jama'a mun gano wannan da kyau ko akwai fa inda shi ne maganar can na farko yake cewa a gaya ma 'yan izala su ba shi waje zai niƙe waɗancan kuma shi ne magana na farkon nan ya taɓa zuwa ya haɗa kai da 'yan shi'a wai zai faɗa da mu sai ga shi ta je ta haɗe su da 'yan Shi'a, sun komo suna zagin uban shi sun koma suna cewa 'yan salafiya ku ba mu waje za mu niƙe muku shi na ce mu dai 'yan gata ne wallahi mun gano wannan da kyau ko kowa ya je ɗauko shirka sai a ce mu ba da waje saboda dama mu ne masu gudumar rafkan bid'a da shirka yana nan a cikin na wajen duk wanda yake so sai a sa mashi duk waɗannan abubuwan ka je ka sa ka ji ba wani abin da mu za mu ɓoye waƙoƙin fa na gaya muku suna da yawa bari ma kaɗan ji wata kaɗan kar a je ko ina rabbana rabbana rabbana shehu barhama ku ji wannan maganan fa ba abin da ya dame mu dalili ne ya kawo sai a saki sautin cin da dama su addinin su addini me dole sai da shi za a sa rabbana rabbana kuma rabbana eh rabbuna rabbuna rabbuna wa shehu barhama rabbuna rabbuna rabbuna shehu barhama ko nan kaɗai aka tsaya fa ba kallon wannan fa kai tsoho za ka kashe kanka a banza a wofi wadan kar wani tsoho ya zage ka ya zage ka wani sai ne ana wannan shirkan kowa ya je zaunar da uban shi ya mai gaskiya ina ga mu gaskiya in ba haka ba ko Allah kana kallo a lahira tsoho zai je ci duka ba wani ina ruwan Allah da wannan ina ruwan Allah da wannan kana cewa iyayenku da kakanninku iyayenku da kakanninku su suka ce ku wannan abu yanzu haka su iyaye da kakanni suna can aljanna saboda wannan wa'azin ba a yi masu ba ƙarya aka yi masu za a shiga aljanna kai kana nan kana cewa kana goyon bayansu kuma ta zan zo muku da wannan in sa muku da yanzu lokaci ya ƙure ne raddin 'yan shi'a ga 'yan ɗariƙa su kawo a cikin littattafansu ba su ne suke haɗa kai ana taron haɗin kai ana abubuwa tare ba suka ce shehunansu ƙarar sun ce duk wanda ya bi duk wanda ya sake ya bi waɗannan shehunan to ya bi maƙaryata ya bi wane ne ya bi wane za mu zo muku da wannan da izinin Allah kowa zai ci kun gani amma malam suna tafiya ne da ka inhum illa kal an'ami wallahi balhum azal kun gano wannan da kyau ko za ka zo ka ci ba wani abin da za a ɓoye a ciki kowa zai ji menene suke faɗa kowa ya gane in ka gane shi kenan ka bi in ba gane ba ka je ka yi abin da kake so mun gane wannan allah madaukin sarki ya sa mu dace na son fito muku da wancan raddin ne da su 'yan shi'a abubuwan ne da yawa malam mun gane ga ta ku ji ce yadda suka faru na bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad allah ra gaba da shi don ku ji tunda ba duka za a sa ba sai ke ce zai ta sai ya ce sai abin ce mata ai ai wanda ya fi wannan amma a a cikin wannan muqaddima yake neman ya sarkace wannan wanda ta zuna da Musa Allah da nufafa a ciki imamuna Ja'far yake cewa wa yubilluna shi'ati dama da sai bi a suna fatar da irin waɗanda suke bugu wa mawalina kuma suna fatar da waɗanda suke jagorori daga cikin mu to irin waɗannan abubuwa imamu da Ja'far yake kuma an da kun fali hadaru wanda ya rike tsorace su a ƙarshe muna so mu nuna wa al'umma an samu daga cikin jagororinmu akwai al-mahabu na al-ami a cikin kutubin kashkun ya kawo hadisi daga annabi na cewa la taqumu sa'a zuciya ba duniya ba za ta tashi ba A ya kuma kawo min ummati sai wasu al'umma sun fita daga ayyukan sufiya sunan sufaye sunan sufaye sunan sufaye a ko ina kuta ku ci laisu minni al-mu'mini ba su tare da sufaye ba ku tare da annabi ba ku tare da annabi ko na kashe fandiya ko gadiriya ko tijaniya ba ku tare da annabi yace wa innahum yahudu ummati da annabi ce yahudan al sani? zuwa inda yake fada kun azallu min al kuffari sun fi kafiri bata ko hun ahlul lahi su yan wuta ne ma gabaci da yasu dan haka babu musu ya ahli baiti babu sufaye daga cikin muna mu mu tattara maganganu mu sa masu zafi saboda irin abin da wannan sun da yake ce saboda a yanzu shi ne zuciyar sufaci a Najeriya yana rufa al'umma yana ainihin ta gurubi kamar yadda ya gabata dan ga muna jin hankali duk wanda yake ga wani ahalin mulki yadda zai san wannan abdul jabbar da gidan nasur kabar al-ashbi ne ya je ya duba lectures su ne guda uku ya je ya duba karatun mukaddimar sa biyar dari da takwas ya je ya duba lectures da su an bi ambaci ta zumuncin sahabbai ya je ya duba lectures da a unguwar sharifai zai je ya samu ya ci mutuncin mu ya ci mutuncin ahlul baiti ya ambace mu ne iska kuna gaya maka in ka isa ka fito mu zauna da kai in ka isa ka fito mu zauna da kai kana kare na farko kana kare na biyu kana kare na uku ko ka san da na farkon yayi ko ka san abin da na biyu yayi ko ka san abin da na uku yayi da farkon bar mu gaya maka shi ya dinga kashe wasu daga cikin musulmai a lokacin halifancin shi na biyu kuma shi ne wanda ya haramta auren mutu'a wanda ya inganta a zamanin annabi shi kuma na uku shi ne ya mai da daula ta koma gaba ki a cikin ɗan familinsa saboda ta'assubanci saboda ta'assubanci muna jin hankalin dukkan wani wanda yake bin tafarkin ahalin baiti babu shi babu abdul jabbar babu shi babu da suka shi wannan malami zindiki ne a wannan zamani wannan malami ta tafiye ne eh, wannan malami bayan wani albiti nasu bi ne ku duba mukaddimar ta tafiyu wacce ya rubuta ya ambace ta da mukaddimatul azifa inda za ku san munafiki ne yi feji guda yi shafi shafi a cikin littafin yayi inda su yan mabiya ahlul baiti suke yin zaki ga sufaye dan ya nuna duniya masu sai ahlul baiti batattu ne dama kuma muna sanin mu a gurin ka ba musulmai ne? muna sanar da lantarki a wancan bai bari mu gaya muku muna da uban kana suratul bara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yada aqidar kin masoya ahlul baiti yana ɗaya daga cikin wanda lokacin da imamu na ya zo da da'awar muslim barata ya dinga bi yana cewa kada a bi shi shi dan ci zai yaya yana ɗaya daga cikin wanda ya kai da awon shi a ci a garin Kano uban kana so ka bar shi wannan da fisa muna tare da kai muna tare da kai muna tare da kai in ka isa ka fito mu zauna da ka mu a yanzu mu waye ba wanda ya ce kawo mana wani iskanci ba wanda ya ce kawo mana ƙarya ta nuna alfahari da ilimi ba wanda ya ce kawo mana wani abu na aikin banza muna gaya wa ƴan salafiya kamar yadda ka gaya musu lokacin da ta haɗo kai yan ka kafa ta tutan tijjaniya kake cewa ƴan salafiya su fita su bar kaza ka inda ke dare ka mu ma muna ga wa yan salafiya su fita su bar mu za mu dindige abin jabbai za mu dindige mabiyansa sai zama tamkar babu shi a gurin ƙasa al'umma an zo lokacin da babu ku babu tasawu babu ku babu tsareka an haɗa ku da wani abdul kai an haɗa ku da tijjani an haɗa ku da mali an haɗa ku da shafi an haɗa ku da hanbali an haɗa ku da ahmadu an haɗa ku da dukkan komawa ne babu ku babu su kama ahlul baiti shikenan ai ta bayyana ai wannan shi ake ce mu kura da cukura su ne suka ce za su haɗa kai da 'yan a yanzu ga inda ta kai su yanzu mu ake roƙo 'yan salafiya mu koma gefe to mun koma amma ba fa mun koma gefe ne mun bari ba mun sa ku a da'ira ne ku gama faɗan ku dawo sai ba ta mu gano wannan da kyau in kun tuba mu ba ku je in ba ku tuba ba kun shiga network wannan lokaci ya ƙure jama'a babu dama ya magana kun ji ƙarara shehunan su na shiya sun ce yan ɗariƙa kafire ne sun ce kaza sun ce kaza amma kuma suna maulidi tare ikon Allah ga dai shi ƙarara ko yan ɗariƙan ku zo zan samu ku kuje ji dan so muke ku bari ku yan uwanmu ne kun bi kusa da mu Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum